saboda haka kakin mu ba da dama ga masu telefon yau dai muna juma'a vandiredi 23 dai da wata na 6 eh takwas ot kenan miladiya 2024 za mu ci gaba da maimaita addu'a ga wannan ƙasa ta mu ta Nijar ba mu da wata ƙasa wadda ba Nijar ba mu da ita a cike kakannin nan mu suka taso kakannin nan kakannin nan mu har aka kaga uwayen mu har aka kaga gare mu kuma ga ƴaƴan mu ga jikokin mu da haka mu za mu zamo masu halacci ga ƙasar Nijar za mu kasance ƴaƴa na gari ga ƙasar Nijar za mu yi tsaye domin tinkara duk wanda ya taho da mummunan nuhi ga wannan ƙasa ta mu mai albarka ta Nijar ba gudu ba ja da baya saboda haka tun daga jagororinmu na majalisar ceton ƙasa CNSP mai girma shugaban ƙasa abdurrahman Tani kun ga yadda ya tsaye jajirci ana kuwa ana barazana ana kaza ana kaza za a kawo hari zo a zo ka adar kake ku hmm. ana ake banza ne ya za ka hwada da mutumin da Allah ke mishi hwada ya za kai Nijar kin nan gaba ɗaya sun dogara ne ga Allah. ‘Yan ɗaiɗaiku tsiraru waɗanda suka rasa matsayinsu suka rasa abin da suke ci su ne annan suna haushi ga ƙasar Nijar. Ba su huce a ƙilga ba ko miliyan guda ba su yi. Nijar ta talakawa ce miliyan ishirin da wani abu ‘yan an hita su waɗannan da ba su so su na wana. Kuma rishin son da ba su yi don an amce musu na yau ya an kawo su an ce a hita da su kuma shi sai a ci gaba da ba kishin ƙasa na su a gaba gare su ba kishin aljihonsu su na a gare su to yanzu kanun talakawa su waye talakawa sun gane wayannan jajirtaccen mazaje na majalisar ceton ƙasa CNSP suka yi tsaye da cinansu suka ci ba gudu ba ja da ba ba faransa ba ko amerika ko ecos duk mai su shi taho game dai da ƙasar mu ta sai dai a yi kulikulin rakiya hey kuma talaka ku ci gaba da addu'a kuma akan gaskiya suka yi kuma wallahi wallahi ni ina da yaƙini sun da su mutu don ceton nisha wani ɗan siyasa na ɓurku wanda ya yin tsaye da cinanuwarsa gaba ga waɗanga turawa ka faɗa min shi daga hannunka ka faɗe shi ka ce ne. sai ana nuna muku kishin ƙasa sai ku kuna mutane wai magana kishin aljihunku don shegantaka wai dan dan enteren da kaka samu kai kadai ku nawa na a cikin garin ku da kun ka more da dukiyar arzikin talakawa ku nawa na su mutane da aku duk sai su mutu saboda kai to wannan shine manufan mu ba mu da kiyayya da kowa ba mu zagin kowa ba mu ci abin kowa ba bakin matsalan mu da su gashi abinda suka so mu bar bayanunukan ga su ko su koma ganga suna mu majalisar ceton ƙasa sai na sp zugun ƙasa suna ɓata su ga talakawa wannan shine suka su wannan kuma zai taɓa yiwa ba in ka shirya tun da ma shirye muke da haka bismillah kakka zo da makamman hada ma in kana so eh kakka zo da ma makamman hada wadda wallahi shirye da muke ko a mutu ko a yi rai game da jitu mu shirye da muke in kai dan tunanin abin da kaka samu na da karrasa kaka yaƙi to mu muna yaƙi ne dan kare martaba ƙasanmu da ƴancinmu da addininmu da haka babu gudu babu ja da baya sadaka wayannan shugabanni Allah ya tsare mu su Allah ya kiyaye mu su sun yi an gani an shaida sun kori turawa sun kori amerikawa sun kori dukkan wani azzalumin da ke cutar ƙasar Nijar yanzu Niger an saita ta bisa ga turba mu daidaiciya kuma wallahi ku aji hankalinku nan da baɗi in muna raye ko ni ya raye ko na mutu sai kun kirawo bisa ga telefon kin nan na tambara ku yi godiya ha in ni ya raye za ku ce wani abubuwan gari kuka hudi ga sunan muna ganin su wallahi da talauci da yiwuwa insha Allahu a cikin Niger sai da tarihi eh dan Niger ba matalaucin ƙasa ce ba wasu mutane ne ke amfani da kujerunsu suna kwashe duke ƙasa ai kuna gani a ce muku an kai sai an samu taimako daga waje a zaka a ma'aikata ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza ko ba ka sun kace ba an ka zaka an kai karatu an ka kare babu garab babu wani abu na na, na, na, na, na albashi da ba a bada ba komi an ba ma'aikata baka da ma'aikaci a Nijar wanda ke biyan majalisar ceton kasa dole mu kama musu shi in ba mu kama mu wa'annan mutane ba mina na kuka ɗaukan mu za ku ɗauke mu hamagawa ku ɗauke mu wawaye ko sa karkari za ku ɗaukan mu wa'anda ba mu san ciyon kanmu ba wallahi wajibi na mu kama mu wa'annan mazaje wajibi na mu a kanmu wallahi mun ɗora mu kanmu wajibi mu kama musu tunda mun gani a ƙasa kuɗin ma'aikata ma gwagwarmaya kuka yi da kuɗin ma'aikata ku kasa biyan su yau gashi shekara guda an kai ana biyan ma'aikata ba mai bin gwamnati kuɗi har masu burus an ka biya shi su ga ayyuka na ana yi cikin ƙasa ba a zo kuma ko ina an ka buga babbar riga aka ɗauki jirgin aka tai wurin bara ba wannan yana nuna izza kenan saboda haka wa may yattaqillaha yaj'al allahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu inna Allah balighu amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara Allah maɗaukakin sarki duk wanda ya dogara gare shi Allah ya ishe shi kawai kai dai ka dogara da Allah ka yarda Allah shi na mai ka yarda babu wanda ya isa ya in ba Allah duk ƙarya ce kuma duk wani abin da ga ya same ka a rayuwarka na duniya wa ma ta sha'una illa ayya sha Allahu rabbul alamin ni na san da zaka zamo sanadiyya amma Allah ya kaddara haka a cikin lahul mahfuz zaka babu gudu ba wajen da ba saboda Allah ka daga tutar kasar Nijar Allah ka tsare kasar Nijar Allah ka lullube kasar Nijar da arzikinka Allah ka lullube kasar Nijar da jinkanka Allah ka lullube kasar Nijar da tausayinka ya Allah muna roƙon sarkin sarauta da surayenka mafi kyawu da sifofinka madaukaka wa'anda muka sani da wa'anda bamu sani ba Allah kai ne kace a roke ka kana karba Allah ga mu bayonka muna roƙonka dukkan rahama da jinkai da tausayi da arzikinka da kake lullube wa kasashen da kai yarda da su ya Allah ya Allah ka sanya Nijar a ciki ka lullube ta da wannan arziki ya Allah muna roƙonka dukkan hushi da ukuba da bala'i da azaba da musiba da kake rufewa dukkan ƙasaisayin da ka yi hushi da su ya Allah ka tsame ƙasar Nijar daga cikin waɗannan ƙasaisai bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayya qayyim ya dhul jalali wal ikram Allah ka wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu ta Nijar ya Allah dukkan wanda yake so ya kawo ta da zamna tsaye a cikin ƙasar Nijar ko a waje yake ko a cikin gida ko a cikin jahohi ko a cikin ƙauyuka ko a cikin dazuzuka ya Allah mun gama ka da shi ko ɗan wana ko ɗan gidan wana Allah ka darka mu da shi Allah ka karya shi Allah ka sabkan masa da bala'i Allah ka sabkan masa da musiba Allah ka ƙasƙantar da shi ka walaƙantar da shi ka tozartar da shi kamar yadda yake da buƙata ya ga al'ummar Nijar sun tozarta ya Allah duk wanda yake kokarin tada zamna tsaye a cikin ƙasar Nijar ko a cikin birni ko a cikin daji ko a cikin ƙauye ko a cikin wurare suka ɓoɓɓoyewa suna ƙoƙarin da zamna tsaye domin su kawo fitina a ƙasar Nijar domin a kasa fahimta inda an ka dosa a cikin Nijar ya Allah mu ba za mu musu ma addu'a ta su shiryu ba don ba su shiryuwa da ilimin ka Allah ka kaskantar da su Allah ka walakantar da su dai inda suna shiryuwa yau shekara guda da sun shiryu inda suna shiryuwa yau shekara guda da sun shiryu to Allah mun gama ka su Allahumma alayka bihim Allahumma alayka bihim Allahumma alayka bihim Allah mun gama ka su fa innahum la yu'jizunaka Allah ba su ka duk duniyar da suke duk kasar da suke duk ɗakin da suka ɓoye Allah mun gama ka su ka kokkomce su ka tattake su kamar yadda ka tattake kafirai munafukai azzaluman da ke gabanin mu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyim ya dhul jalali wal ikram Allah ka tsare mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani akwai mataimakinsa fara minister Ali Lamin Zan Allah ka tsare mu shi akwai ministrori su tumba su mori da makamantansu Allah ka tsare su akwai gubernar gubernan Allah ka tsare mu su na jihohi akwai saraki na gargajiya Allah ka tsare mu su musamman ma sarkin garin Tawa shi ma yana kokari duk inda abubuwa suka faru kuna gane shi Allah ka tsare mu su Allah ka ƙara masa lafiya akwai gubernar shi ma na garin Tawa shi ma yana kokari Allah ka taimake sa Allah ka tsare mu shi akwai adam mu wanda ake cewa magajin gari ko magajin gari shine ade to Allah ka tsare shi wannan bawa Allah kowa ya gani Allah ka ci gaba da su Allah ka ci gaba da taimakonsu akan makiya Allah ka durkusar da makiyan su Allah ka karya lagon su Allah ka lugulgulta su Allah ka bashe su a bayan ƙasa bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayya qayyum ya dhul jalali wal ikram